الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن يتدى بأليه واستمسك بسنته إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم 24 ga watan Muharram hijiran manzo sallallahu alaihi wasallam dubu ɗaya da dari hudu da talatin da takwas wanda ya yi daidai da ashirin da shida ga watan oktoba shekara ta dubu biyu da goma sha shida muna cikin karatun littafin sharuwa gidan salaf sabin hadis yau za mu tashi a cikin shafi na ɗari daga ƙasa na'am bismillahir rahmanir rahim بسم الله الرحمن الرحيم الصفات حقائق ثابتة لله وتصفوفي حقيقة ne wanda yake ya tabbata ga Allah subhanahu wataala ma'lumatun min kitabillah sifofin nan sanannu ne daga littafin Allah sunnati rasulillah alayhi salatu wassalam kuma daga sunnan manzon Allah tsira da amincin Allah tabbata a gare shi wadana biha salafu salih sanan magabatanmu na kwarai sun yi biyayya a gare ta sun yi biyayya ga abin da ya zo cikin alkur'ani da abin da ya zo cikin sunna dangane da siffofin Allah subhanahu wata'ala as-sahabatu wat-tabi'una wa a'immatul islam kaga sahabbai da kuma tabi'ai da malamai na musulunci ila yawmina hada zuwa ga yinin wannan ala hada siratul mustaqim wato suna kan wannan hanya bi tsaki a gane ko irin wannan hanya shine hanyar su Wahala ala hadha al-manhaj kuma suna kan wannan manhaji wanda yake mai gaggi har yau ne anna lillahi sifatu kamal cewa lalle Allah subhanahu wata'ala yana da sifofi na kamala taliqu bi jalali kuma kamalan nan kamar yadda ya dace da darajar Allah subhanahu wata'ala sifatu azamatin wa jalalin sifofi ne na girma da ɗaukaka min kamar a ce Allah ya daidaita akan al'arshi sannan da siffa na uluwi cewa Allah subhanahu wata'ala yana saman halittu ga baki daya da ilimi da iko cewa Allah subhanahu wata'ala ya san komai kuma yana da iko akan komai wal iradati was sam'i wal basar da abin da ya shafi irada da ji da gani wal nuzul wal maji da sakkowa Allah yana sakkowa sakkowa irin nashi wanda ba irin na halitta ba kuma da zuwa wal maji da zuwa Allah yana zuwa zuwa irin nashi wanda ba irin na halitta ba an gani ba a kamanta Allah subhanahu wataala a cikin siffofin shi na kamala ila zuwa dai karshe sifatu taliqu bi zati Allah tabaaraka wa ta'ala wato wayannan gaba ɗaya siffofi ne da suka dace da zatin Allah tabaaraka wa ta'ala tadullu ala azamatihi azza wa jalla kuma da suke nuni akan girman Allah da daukakar shi azza wa jalla amanu biha imanan salihan su ahlus sunna sun yi imani da ita imani na gaskiya annaha sadarat an lillahi rabbil alamin domin ta faru daga Allah ubangijin talikai an gani Allah ne ya fade ta Allah da kansa ya ba mu labarin sunayensa da sifofinsa an gani wannan ayi saboda haka yaya muka yi muka san sunayen Allah da sifofin Allah mun san sunayen Allah da sifofi saboda Allah da kanshi ya ba mu labari sa'annan manzon tsira sallallahu alaihi wasallam shi ma ya ba mu labari kamar yadda Allah ya faɗa misali an gane ku sa'annan magabatanmu suka kudurce shi suka ce sun yarda da abin da ya zo cikin Qur'ani da da sunna na sifofin Allah subhanahu wata'ala an gane ku sun yi imani da shi imani na gaskiya li annaha sadarat anillah wato saboda ta faru ne daga Allah subhanahu wata'ala الذي لا يأتي كلامه الباطل من بين ولا من خلفه wanda barna baya zuwa ga maganar Allah gaba gare shi ko baya gare shi sajarat min rasulillahi alladhi la yantiqu anil hawa kuma wayannan sifofi sun faru wato daga manzo sallallahu alaihi wa sallam shi ya gaya mana sifofin Allah wanda baya faɗin san ransa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha shi manzo sallallahu alaihi wa sallam baya furta san ransa kawai ba wani abu ne face abin da aka yi masa wahayi kaifa la nu'minu biha wa nusaddiq to yaya ba za mu yi imani da ita ba mu gaskata ta yaya abin da yazo daga Allah Allah shi da kansa ya gaya mana ya daidaita kan al'arshi Allah shi da kansa ya gaya mana cewa yana da ilimi yana ji yana gani yana da kudura yana da irada an gane wannan ko da abin da ya kamata wannan Allah yana zuwa sannan kuma Allah subhanahu wataala yana saukowa misali to Allah ta'ala shi ya bamu labarin wannan da kansa a cikin alkur'ani sannan manzo sallallahu alaihi wasallam ya maimaita mana abin da Allah ya faɗa cewa lallai magana da Allah ya faɗa haka haka haka magana yake misali an fahimci wannan ko kaga da wannan kenan yaya za a yi mutumin da yake ahlus sunna ba zai bi wuya ga wannan ba me yake jira in ya zama to Allah subhanahu wataala ya riga ya nuna mana manzo Allah ya riga ya nuna mana bai muke jira sai dai mu bi kauya kawai ko wa ma kana lil mu'minin wala mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran an yakuna lahumul khiyaratu min amrihim bai dace ga mu'minai maza da mu'minai mata ba idan Allah da manzonsa suka hukunta al'amari a ce wai hasana da wani zabi ga al'amarin wannan bai dace ba in Allah ya hukunta abu kawai ka ce sami'tu wa ata'tu haka nan manzo sallallahu alaihi wasallam ya hukunta abu ka ce sami'tu wa ata'tu da zarar ka tsaya jayayya ya nuna kai din nan ba ahlus sunna bane kai an gano wannan ko fa kaifa la nu'minu biha wa nusaddiq ya ya ba za mu yi imani da ita ko mu gaskata dole ne mu yi imani dole ne mu gaskata inna ma kana qaulul mu'minin idza du'u ila Allahi wa rasulihi li yahkuma bainahum an yaqulu sami'na wa ata'na kawai abinda da yake magana mu'minai idan an kira su zuwa ga Allah da manzansa domin su yi hukunci tsakanin su cewa suke yi mun ji ko mun yi biyayya na'am amma al-kayfiyat fama akhbara Allah biha amma kayfiyat yanayi wato Allah ta'ala bai ba mu labarin ta ba wala akhbarana rasulullah sallallahu alaihi wasallam manzon tira sallallahu alaihi wasallam shi ma bai bamu labari ba naskutu anha sai bi shiru gare ta mm. abin da ya shafi kaifiya Allah ya gaya mana ya daidaita akan al'arshi yaya daidaito yake Allah ya gaya mana bai gaya mana ba abin da ya gaya mana kawai shine sun mastawa alal ko mm. ar-rahman alal tawa kaga Allah mai rahama ya daidaita akan al'arshi Allah ne ya gaya mana wannan to amma maganan yaya Allah ya daidaita wannan Qur'ani bai yi magana kan shi ba sannan manzo sallallahu alaihi wa sallam shi ba bai yi magana kan shi ba to me kamata mu yi shi da kawai bai shiru an gane kawai mu tsaya iyakacin abin da Allah ya gaya mana da manzansa abin da bai gaya mana ba mu ɗauke shi matsala ne na gaibi sai mu ce Allahu a'lam gane ko matsala ne na gaibi Allah shi kadai ya sani kawai Allah subhanahu wata'ala yana sakowa ya sakowa yake sai mu ce mu dai mun san Allah yana sakowa an gane amma sakowar Allah ta'ala bai gaya mana kaifiya din ba yanayin ba mun yarda da sakowar amma kaifiya ba mu sani ba mun ce Allahu a'lam Allah yana zuwa waja'a rabbuka wal malaku saffan saffan to yaya zuwan yake mu dai mun san Allah yana zuwa kuma ya aka muka sani saboda Qur'ani ya gaya mana da Qur'ani bai gaya mana ba manzon Allah bai gaya mana ba ba za mu sani ba saboda mas'ala ne na gaibi ba mu taba ganin Allah ba balle mu yanke hukunci akan al'amura din ko ya za mu kawai za mu jira ne abinda Allah ya gaya mana idan muna jayayya kan siffofin Allah ba mu da hanyar warware wannan jayayya sai idan mun mayar da shi zuwa ga Allah da manzansa fa in tanaza'tum fi shay'in farudduhu ila Allah wa rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir zalika khairu wa ahsanu ta'wila kun gane wannan ayi abinda ake so a nuna mana shine ahadu sunna ba su da shishigi ba sa wuce gona da iri suna tsayawa ne gurgurdan inda nasu ya bukaci tsaya kullura Allah ya gaya mana ya daidaita iyakacin inda nasi ya tsaya kenan to su ma'ahalus suna nan suka tsaya idan mutum ya ce yaya Allah ya daidaita sai ka ce wa naqulu Allahu a'alamu fi mashtaba alaina ilmu mu ahlus muna cewa Allahu a'alamu ga duk abin da ilimin ya rikitar da mu sai mu bar al'amari zuwa ga Allah na'am na'am أما الكيفيات فما أخبرنا الله بها ولا أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أما كيفيات الله سبحانه وتعالى ببام الأبار سبا حكى منزو صلى الله عليه وسلم ببام الأبار سبا فنسكت عنها فهي من المتشابهات سلمي شروع أقريتها كان هذا تكون متشابهات ما يجي تكون متشابهات سيبوبون وكيفية كيفية يو أوجه أهل السنة سيبوبون الله أبينه an gane siffan irtiwayi Allah ya daidaita almaci Allah ya zo al ko duk zuwa ko an sauka Allah yana sauka to duk wayannan gaba daya za mu fassara su yadda suka zo amma abin da ya shafi kaifiyan ba shi kaifiyan shi ne ya zama to mutashabihat su ahli sunna sun dauka kaifiyan ne mutashabihat ba wai sanin ainihin ma'anonin siffofin Allah ba ma'anonin siffofin Allah a fili suke babu wani shubaha a gare su tunda dai Allah subhanahu wataala shi da kansa ya siffanta mana kansa sannan manzo sallallahu alaihi wasallam shi ma ya siffanta mana Allah sai muka tsaya nan amma yaya siffan yake Allahu a'lam kenan Allah ya daidaita daidaituwan ne yanayin daidaituwan ne mutashabi Allah yana zuwa an zama a nan zuwa amma yaya yake zuwa irin zuwa ne irin na mutum ko zuwa ne irin na mala'iku ko zuwa irin na dabbobi wa iyaz billah an gane Allah laysa mithli shay'un saboda haka babu wanda ya san irin yanayin zuwan Allah yanayin zuwa din mutashabihi an gane na'am la naqulu kayfa abadan ba ma cewa kaifa har abada fa innal kayf la na'lamu domin kaifa din nan ba mu san shi ba لأن ذات الله سبحانه وتعالى لا نعرف كنهها domin zakin Allah subhanahu wata'ala ba mu san hakikanin ka ba fala nastati wa an nukayyifaha ba mu da iko mu yi takyifi mu ce yaya take zatin Allah nu'minu bizzat muna imani da zatin Allah subhanahu wata'ala lakin la nastati wa an nukayyifaha sai dai ba mu da iko mu yi takyifi ninta la na'rifu kayfiyata hadhihi zat ba mu san kayfiya na wannan zatin ba Allahu a'zamu min kulli shay Allah ta'ala ya fi girma fiye da komai lillahi zatun Allah ta'ala yana da zati wa nu'minu bi zalik kuma muna imani da wannan zati lakin la nukayyif sai dai ba ma tafiyi mu ce zatin Allah waya yake ne la naqulu inna zata Allah ala kayfiyati kaza ba ma cewa lalle zatin Allah yana kan kaifiya kaza لهذا laisa ليس كمثله shay'un saboda haka Allah ke cewa laysa kamithlihi shay'un babu wani abu misalin Allah subhanahu wata'ala kuma shi Allah mai ji ne mai gani kaga Allah yana ji yana gani amma yaya jin yake yaya ganin yake Allahu a'lam ko na'am fa nafyul mithliyat wal kayfiyat kullaha lillahi anillahi azza wa wato kore daidaitawa da kuma kore kaifiya dukkan su gaba ɗaya daga Allah ne an gane ai wato Allah subhanahu wa ta'ala shi da kanshi ya kore mana cewa shi laisa ka mislihi shehun kaga nan ya kore mana misliyat cewa shi Allah bai yi daidai da kowa ba bai kuma yi daidai da komai ba misali sannan kuma maganan kaifiya shi ma Allah shi ya kore da kanshi misali lam yakul ilmi kafiyatu kaza Allah bai ce mana ilimi na kaifiyar shi kaman kaza bane Allah bai gaya mana haka ba istiwa'i kafiyatu kaza istiwa'i na yanayin sa kaza Allah bai gaya mana haka ba kudrati kafiyatu kaza iko na kaifiyar kaza nu'minu bi hadhihi as-sifati al-'azima muna imani da wayannan sifofi manya manya duk muna imani da su wa annaha haqa'iqun thabitatun lillahi 'azza wa jalla kuma wayannan sifofi hakika ne wanda sun tabbata ga Allah subhanahu wata'ala lakin kaifa la nadri sai dai kaifiya din ba mu sani ba kaifa sawa la nadri yaya Allah ya daidaita akan al'arshi mun sani ba mu sani ba matsala ne na gaibi yaya Allah ke saukowa mun sani ba mu sani ba لأن الله عز وجل ما أخبرنا بهذا دومون الله عز وجل بإمام الأبار والنبا وسيأتي كلام العلماء في هذا بارك الله فيكم magana malamai zai zo kan wannan matsala barakallahu fikum Allah yi albarka a cikin ku wa huna saqa isnadan thaniyan malik fi nafs al qadiyya anan wajen sai ya koro na biyu daga malik bin anas a game da kan shi kanshi dai wannan kadiya din wato kadiya na istiwa'i akan al'arshi wa annahu istankara hadha su'al cewa imamu na malik imamu daril hijra rahimahullah yayi inkarin wannan tambaya din ghadiba minhu radiyallahu anhu kuma eh, imamu malik yayi fushi da aka mai tambaya cewa mun ji a cikin qur'ani an ce Allah ya daidaita kan al'arshi to fa kaifa istawa yaya ya daidaita din imamu na malik rahimahullah ya nuna kushinsa kan wannan Wakana malik qawiyan fi sadd al-zara'i imamu na malik ya kasance mai karfi wajen toshe duk wani kafa na bid'a imamu malik yana da karfi wajen toshe duk wani kafa wanda zai janyo mai bid'a hmm. al-musilatu ila al-fitan wato toshe ainihin kafa mai sadarwa zuwa ga fitintinu da barna ومنهجه قوي في هذا الباب منهج امامنا مالك رحمه الله Babu أو أن باب باب toshe باب توشي دون toshe توشي wata تكفى da za ta ba ɗan biri a dama ya yi imamuna malik yana da ƙarfi wajen ƙoƙarin toshe irin wayannan kobobin baya yarda yana da ƙa'ida na saddu zari'a ina ba gane wannan hatta a wajen tauhidi in ya fahimci cewa wato mutum wato yana maganar da zai faɗa zai janyo shirka ko zai janyo bid'a to yana yin gaggawa wajen toshe wannan abu Allah ya masa rahama wal ulama kadhalik sanan malamai su ma kazalika lakin malikan kana mutashaddidan akthar min ghairi sai dai imamu na malik ya kasance ya tsananta fiye da sauransu ya tsananta kan wannan al'amari fiye da sauran malamai shi idan ya ga mutum ya zo yana tambaya na bid'a a cikin majalisinsa Allah ya masa rahama kai sai Imam Malik zai yi ma wannan mutumin raddi mai zafi sa'annan kuma ya sa a fitar da shi daga majalisin an gane kaga duk mutumin da ya ga a gaban shi yan hisba sun daga mutum sun yi waje da shi to insha Allah nan gaba in zai yi tambaya zai yi tambaya ne mai ma'ana ba zai yi tambaya wanda zai rikitar da hankulan mutane ba saka imamu na malik wato yana tsanantawa kan wani al'amari ba wai tsanantawa mai cutarwa ba na batan gane tsanantawa wanda zai ba tauhidi kariya mahulla eh wa minha hadhihi al-qadiyya daga ciki akwai wannan qadiyya din da muka gani gashi nan saqa salatata asani kullaha madaru amali imam sabuni Allah ya masa rahama wato a cikin wannan littafi nashi ya koro isnadai guda uku majewayan isnadan gaba ɗaya malik bin anas a gane duk isnadan gaba ɗaya sun koma ga waye ga malik dan anas rahimahullah wal ma'ana ma dhakarna ma'ana shine abin da muka ambata wa ya'ti su'alu hadha ar-rajul wato tambayan wannan mutumin yana zuwa mutumin da ya zo majalisin malik yana so ya kawo wa ɗalibai shubha wasu ila abu ali al-husayn ibn al-fadl al-bajali an tambayi abu ali al-husayn ibn fadl al-bajali an al-istiwa'i an tambaye shi game da istiwa'i wa sai aka ce masa kaifa stawa ala arshi yaya Allah ya daidaita kan al-arshi fa qala ana la a'rifu min anba'i al-ghayb tace ni ban san wani abu na labarin gaibi ba kuma amsar da ya bayar ana la a'rifu min anba'i al-ghayb kenan tambaya cewa yaya Allah ya daidaita labarin gaibi ne <coughs> kuma wannan yana ba mu wani labari shin malamai sun san gaibi kenan alai ba san gaibi ba manzan tsira ma bai san gaibi ba misali kulla ya alamu man fi samawati wal ardi gaiba illallah, ka ce wa'inda suke sammai da wa'inda suke kasai babu wanda ya san gaibi sai Allah wa hu mafatihul gaib la ya'lamuha illa hu a wajen Allah ne mabudan gaibi suke babu wanda ya san su shi kadai kawai an gane yayi saka Allah shi kadai ne alimul gaibi wa shahada shi kadai ke da wannan sifa din kaga da aka tambayi wannan bawan Allah Abu Aliyu Al-Husayn ibn al-Fadl al-Bajali rahimahullah an tambaye shi game da istiwa aka ce ban sa kaifa istawa alal arshi kaifa istawa yaya Allah ya daidaita kan al'arshi sai ce ana la a'rifu min anba'il ghaib illa miqdaru ma ushiba lana yace ni ban san wani abu daga cikin labarin gaibi ba sai gwargwadon abin da aka yaye mana sai gwargwadon abin da Allah ya sanar mana wa qad ya'lamana jalla zikruhu hakika Allah subhanahu wata'ala ya sanar da mu cewa lallai ya daidaita akan al'arshin sa walam yukhbirna kayfa amma bai ba mu labarin yadda ya daidaita ba kullura ya ya ya daidaita bai ba mu labari ba duk mutumin da ya kutsa cikin wannan fage ya ɗauko makanshi ya ɗauko dalaba ga mu ya ɗauko makanshi abin da ya fi sa tunda matsala ne na gaibi Allah kadai san shi manzanni mala'iku waliyai manya-manyan malamai babu wanda ya san shi to kai sai ka zo ka ce ka san shi yaya <clears throat> ka ɗauko abin da ya fi ka <clears throat> na'am أخبرنا الحاكم أبو عبد الله الحافظ رحمه الله قال نعم أخبرنا أبو بكر محمد بن داود الزاهد قال نعم. أخبرنا محمد بن عبد الرحمن السامي قال حدثنا عبد الله بن أحمد بن شبوي آه، ابن شبوي المروزي قال إيه. سمعت علي بن الحسين بن شقيق يقول ناجى علي بن الحسين بن شقيق رحمه الله ينا شوى سمعت عبد الله بن مبارك يقول يتي ناجى بابا مالبي عبد الله بن مبارك ينا شوى نعرف ربنا فوق سبع سماوات يتي منا سنن cewa ubangijinmu yana burbushin sammai bakwai alal arshi stawa kuma ya daidaita akan al'arshi ba'inan minhu khalqahu wato halittunsa suna nesa da shi halittunsa suna nesa da shi ba'inan minhu khalquhu ba'inan minhu khalquhu halittunsa suna nesa da shi me ake nufi da wannan me ake nufi da ba'inan minhu khalquhu ko khalquhu eh halittun Allah suna nesa da shi ba a dunkule suke tare da halittun Allahu ta'ala ba'inu min khalqi Allah yana nesa da halittansa ba a suke kenan wannan ana raddi ne ga waye ana raddi ga yan jahamiya da sufiya ko sufiya masu cewa Allah yana ko ina da zatinsa Allah yana ko'ina yana gabas yana yamma yana kudu yana arewa yana sama yana ƙasa yana ko'ina da sa, to shi ne abdullahi bin mubarak yake musu rabbi wannan kalman ba inu min halki idin nan magabatanmu sun yi amfani da shi ne domin tunkuɗe wannan aƙida na wahalatul wujud idan ka ce Allah ta'ala ba wato Allah ta'ala yana nan tare da halitta bi zati kenan baka iya rabe Allah da halitta ana kiran wannan aqida na aqidan ittihad kenan da Allah da halitta sun manne sun cakuɗe ta yadda ba za ka iya bambanta su ba ko gidan hulul cewa Allah ta'ala ya sauka a cikin halittarsa sai ya saje da halittarsa ta yadda ba za ka iya rarrabe su ba to duk wayannan aqidu gaba ɗaya kafirci ne a gane ko aqidu ne na ainihin gullas daga cikin sufaye aqidu ne na gullas daga cikin sufaye masu wuce gona da iri sai ce Allah ta'ala ya sako ga wani ya sako jikin wani suna kiran shi hulul ko kuma aqidan ittihad Allah da halitta sun saje sun zama abu daya baka iya bambanta Allah daban halitta daban to wannan shine dalilin da yasa magabatan mu ke cewa Allah subhanahu wataala istawa alal arsh sannan kuma ba'inun min khalqi Allah yana nesa da halittansa, kenan Allah ta'ala bai saje da halitta ba kullura irin yanda yan jahamiya ke cewa Allah ya saje to bai saje ba Allah ta'ala yana saman al'arshi Allah daban halitta shi ne daban duk wanda ya yi da'awar da Allah da halitta sun sace an gane ku sun cakuɗe ta inda ba iya bambanta su to wannan mutumin ya fada cikin mummuna aqida kuma ya yarda Kun gane wannan ko to wannan ba inu min khalqi din nan istilahi ne na salaf sun yi amfani da shi domin rad ga jahiliya na'am wala naqulu kama qalat al-jahmiyah annahu hahuna mu ba ma faɗa kamar yadda jahmiya suke cewa Allah yana nan wajen yana ƙasa kamar yadda yake sama kamar yadda yake ko ina in ji su wa ashara ila al-ard sai yayi ishara zuwa ƙasa shi Allah cewa yayi sun mastawa alal arshi ce da ce sun mastawa alal ard ba ar-rahman alal arsh tawa da ce ar-rahman alal ard tawa ba to su yan jami'a sun ce Allah kamar yadda Allah ya ce ya daidaita kan al'arshi haka Allah ya daidaita a kan ƙasa ta kashe musu da mun samu ko aya ne guda ɗaya inda Allah ya gaya mana sun mastawa alal arsh da ya zama hujja ko ba ba to ba mu da wata aya ko guda ɗaya cikin alkur'ani ko sunna ko magana ɗaya daga cikin magabatanmu wanda ke nuna Allah ya daidaita akan ƙasa babu shi Allah dai ya daidaita akan al'arshi an gane ko shi za ka ce ba inu min halki dai idan ka ce Allah yana ƙasa kuma to kenan bai zan ba inu min halki ba misali eh ashar sharhi qala rahimahullah wato ya faɗa Allah ya masa rahama. Wasu ila Abu Ali al-Husayn ibn al-Fadl al-Bajali an al-istiwa. An tambayi Abu Aliyu al-Husayn ibn al-Fadl al-Bajali game da istiwa'i. Wa qila lahu kayfa istawa ala arshihi? aka ce masa yaya Allah ya daidaita kan al'arshin sa qal ana la a'rifu min anba'il ghaib yace ni ban san komai daga cikin labarin gaibi ba hada amrun ghaibiy wannan yaya ya daidaita al'amari ne na gaibi kalamul uqala'i al-hukama kaga wannan magana masu hankali masu hikima ko ba ka ba mm. wannan magana ne na masu hankali masu hikima قال انا لا اعرف من انباء الغيب yace ni ban san wani abu daga cikin labarin ni ban san labarin gaibi ba illa min idaru ma ku shiba lana sai gurgurdan abin da aka yaye mana na'am ilmul ghaib la ya'lamuhu illa Allah azza wa jalla ilmun babu wanda ya san shi sai Allah subhanahu wa wa ulumul bashari jami'an bin nisbati li ilmi Allah ka fi bahari ba hmm. ilmin dan adam ga baki da ilimin mutane dangane da ilmin Allah kamar dugon ruwa ne a cikin teku kamar dugo ne a cikin teku misali ka hada ainihin dugo da teku yaya kaga tazarar na da yawa fama ku shi falana min hadhihi al-ghaybiyat illa al-qalil ba a yayi mana wani abu daga cikin wayannan ghaybiyat din ba sai kadan abu kadan Allah ya nuna mana wa ma utitum min al-ilmi ba a ba wani abu na ilimi ba sai kaɗan kawai la na'rifu min amba'il ghaib illa miqdara ma kushifa lana ba mu san wani abu na labarin gaibi ba sai gurgurdan abin da aka yayi mana Allah kashafa lana annahu istawa 'ala al-arsh Allah ya yayi mana cewa lallai ya daidaita kan al'arshi wa annahu fawqa al-makhluq kuma lallai yana burbushin halittunsa lakin lam yubayyin lana al-kayf sai dai Allah bai mana bayanin kaifiya ba yaya abin yake bai ga mana ba kathirun min al-ghibiyat la na'lamuha da yawa daga cikin matsaloli na gaibi ba san su ba فنحن لا نتكلم عن الله إلا في حدود ilmina فقط mu ba ma magana game da Allah sai gurgurdan ilimin mu kawai iya abinda Allah ya sanar da mu fi hadha al-miqdar alladhi abla'ana Allah alayhi a cikin wannan gurgudo wanda Allah ya mana tsinkaye a gare shi na natajawazu zalika ba za mu ketare wannan ba ila ma lam yakshifu Allah tabaaraka wa ta'ala zuwa ga abinda Allah bai yayi mana ba lana min ulum la ma lam yukshifu Allah tabaaraka wa ta'ala lana min ulumil ghaib wato zuwa ga abinda Allah bai yayi mana ba tabaaraka wa ta'ala na ilmukan gaibi fa hada kalam al hukama al uqala wannan magana masu hikima ne masu hankali kaga dai sanin wannan matsala cewa ina Allah yake an gane ko in ka duba zaga malaman mu magabata suna daukan wayannan al'amura da muhimmanci ku gane ko da bai da muhimmanci ba za ka ga Allah ya ambace shi a wurare bakwai ba a cikin alkur'ani ko sa'annan ko magabatanmu su kuma cewa manzan Allah shi ma ya ambaci wannan sannan magabatanmu su ma suka maimaita wannan abu da bai da muhimmanci ba za a ringa magana kan shi ba ashe maganar istiwa'i da kuma abin da yake da alaka da sunayen Allah da sifofinsa matsaloli ne masu gayan muhimmanci a cikin aƙida idan har mutum bai yi imani da su ba to lallai fa yana da matsala cikin aqidarsa ko da yana sallah ko da yana azumi ko da yana zakka ko da yana aikin hajji sai ka tambaye shi ina Allah yake shi bai sani ba dan bid'a ne sai dai idan jahili ne yana bukata a karantar da shi yace dan Allah ban sani ba ga sanar da ni sai kai masa bayani kuma yazo ya kudirce abin a zuciyarsa shikenan amma idan yace ni babu ruwana ni ban san inda yake ko ban san san inda yake to wannan bawan Allah ya zama to dan bid'a na fatan gane wannan na'am na'am qala rahimahullah wa qad a'lamana jalla dhikruhu annahu istawa ala arshi ya fada Allah ya masa rahama Abu Aliyu al-Husayn bin Fadl al-Bajali yace Allah ya sanar da mu jalla dhikruhu cewa annahu istawa ala arshi cewa lalle shi ya daidaita akan me al-arshin sa wa lam yukhbirna kayfa istawa amma bai ba mu labarin yadda ya daidaita ba hada amrun ghaibiy wannan al'amari ne na gaibi akhbara Allahu anhu wanda Allah ya bada labari game da shi walam yubayyin lana kayfiyata Allah bai yi mana bayanin kayfiya din shi ba nu'minu bihi wa nusaddiqu bihi eh kenan abinda wasu daga cikin malamai na asha'ira da maturidiya suke kira manhajus salaf kenan kuskure ne sun sun ce manhajus salaf at-tafwid manhaji na magabata shine wato fawwala al'amari ga Allah dangane da abin da ya shafi sunayen Allah da zirbobinsa abin da suke nufi a nan wajen idan an ce al rahmanu ala al-arshi stawa akan maka Allah mai fasara wannan sai malam ya ce ba mu san fasarar shi ba Allahu a'lam nufawwidu ilma zalika ila kuna da wannan in an ce waja'a rabbuka wal malaku saffan saffan to aka maka Allah mai ma'anan waje a rabu ka zai kai wannan ba musamman ma'anan shi ba Allahu alam nufawidu amrahu ila Allah Mun gane wannan ko yadullahi fawqa aydihim aka maka Allah mai ma'anan shi ce Allahu alam ba musamman ma'anan shi ba mun miƙa al'amari ga Allah a nan wajen sun yi takwidi a wani bangare kenan eh? sun yi takwidi a wajen sifa din cewa ar-rahman al arshi tawa bai san abin da ake nufi da shi ba Wa ja'a rabbuka bai san abin da ake nufi da shi ba wato sunayen Allah da siffofi gaba ɗaya ba sa fassara shi sai dai su ce wai Allahu a'lam wai wannan shine mazhabul salaf an gane su kuma mazhabul khalaf shine tawili idan an ce wa ja'a rabbuka wal malaku saffan saffa sai su khalaf wanda suka zo bayan salaf wai sai su ce waje a rubuka? idan ka ce ubangiji ya zo to ka kamanta ubangiji da halitta don halitta shi ke zuwa sai dai ka ce yaya sai dai ka ce al'amarin ubangiji ya zo a ciki akwai mahazu waje a amuru rabbika al'amarin ubangijin ka ya zo ba ubangiji ne ya zo ba an gane yadullahi fauka aidihim ba za ka ce hannun Allah sama da hannayensu ba idan ka ce ma Allah haka ka siffanta Allah da hannu halitta ma da hannu ka yi rida in ji zu sai dai ka ce mai sai dai ka yi tawili ka ce ƙudratun lahi ko ka aiki ikon Allah yana sama da hannayensu an gano wani ko to su suka ce sai dai a yi ta yin tawili Al rahman alal arshi tawa sai ce ba za mu ce Allah ya daidaita ba sai dai mu ce mai al rahman istaula alal harshe. Allah mai rahama ya yi rinjaye akan mai al'arshi istaula al'arshi ya yi rinjaye akan al'arshi to a kaga nan wajen yanzu an samu mazaba guda biyu mazhaban farko sun yi mai sun yi tafwid tafwid shi ne kawai a jingina al'amari ga Allah ba a san ma ma'anar shi ba balantana a fasara na biyun kuma shi shine tawili shine za a yi tawilin sunayen Allah da sifofi a fassara shi ba kan zahiri shi ba an gane suka kira na farko shine mazhabu salaf na biyu shine mazhabul khalaf karkashin wannan shine yan asha'ira suke cewa mazhabu salaf aslam wa mazhabul khalaf a'lam mazhabu salaf aslam mazhaba na salaf ya fi kubuta idan mutum ya ce Allahu a'lam kawai kaga ya kubuta ba shi da fasara amma kuma mazhabul khalaf a'lam mazhaba na wa'anda suka zo bayan salaf sune khalaf ya fi ilimi ina ba zan gane saboda sun fito sun yi tawilin shi sun faɗa abin da ake nufi da shi ina ba ta allura to ka duba wannan magana bai ka fahimta na wajen da salaf da kalaf yaya waye fi ilimi Eh? a cikin bayanin da aka faɗa mazhabul salaf aslam wa mazhabul khalaf a'lam an ce mazhabul salaf takwidi kenan aslam shi yafi kubuta shi bai fassara ba balle shiga fitina shi kuma mazhaba na khalaf ya fi ilimi dan ya tsaya ya buɗa fassaran ya zo ya bada ma'anan abu ya fi ya fi ilimi shi kun gane wannan ko kaga anan wajen sun jahiltar da salaf salaf ba su da ilimi da yawa amma sun dan kubuta amma khalaf sun fi zurfin ilimi an gano wannan ayi kaga a cikin mazhaban asha'ira khalaf sun fi salaf ilimi kun fahimci wannan ayi shine mai bisbahu salih a cikin muqaddima yake cewa wa kullu ma jaa bi lafazin yuhimu awwilhu aw qul fihi rabbi a'lamu duk abin da yazo da lafazi wanda yake duni akan tashbih kama a ce yadullahi kama a ce waja'a rabbuka kama a ce istawa alal arsh to irin wannan me zaka yi awwilhu kai tawili kai tawili kan mazaban waye khalaf eh mazaban khalaf aw qul fihi rabbi a'lamu ko ka ce rabbi a'lamu Allahu a'lam kaga shi ne Salam. to shin wasu irin salaf irin salaf namu ko kuma nasu saka salaf na gaskiya sahabbai an gane ko jingina mutu, wannan mazhaba ba gaskiya bane magabatan mu suna fassara ma'anan shi in an ce ar-rahman al arshi sawa suna cewa Allah mai rahama ya daidaita kan al'arshi wurin da suke tafwidi shine wajen kaifiya din Allah ya daidaita ya ya daidaituwan yake Allah yana da hannu kaga za su tabbatar da yadda lahi fauka aidihim su tabbatar ma Allah da hannu amma kuma yaya hannun yake sai ce Allahu a'lam kaga salaf suna takyifi salaf suna takwidi amma a wajen me a wajen kaifiya ba a wajen hakikalin sifa din ba kamar su sha'ira, sai suka ce salaf suna yin takwidi ne a wajen ma hakikalin sifa din ba sa fasarawa to in za a yi tafsiri ya za a yi kenan za a yi ta tsallake ayoyi da yawa ba san ma'anar su ba ko da zarar an zo wajen aya kawai sai ci wannan aya tunda ya shafi suna Allah da sifin Allahu a'lam an gari shi yasa su kansu a shahara ta ce masu wannan mazhaba ba su da ilimi sosai mazhabar salaf ya fi amma mazhaba na khalaf a'lam sai suka jingina yawan ilimi zuwa ga khalaf wanda suka zo bayan magabata duk wani ilimi wanda magabata ba san da shi ba duk da wannan ilimi an gano wannan ko tunda su ya kamata mu yi koyi da su a wajen sanin sunayen Allah da sa na'am la nu'minu bihi wa nusaddiqu bihi muna imani da shi ko muna gaskata shi wala nas'alu an kayfiyati ba ma tambaya game da kayfiya din shi wa ma lam yukhbiruna Allah bihi la nata'arradu duk abinda Allah bai ba mu labarin shi ba ba ma bujirowa mu ce muna so mu san ma'anar shi wala na da fihi ba ma shiga cikin sa li'annahu amrun ghaibiyyun domin shi al'amari ne na gaibi ista'sara Allah bihi subhanahu Allah ya kadaita da sanin shi subhanahu wata'ala qala rahimahullah ya fada Allah ya masa rahama qala ali ibn al-husayn ibn shaqiq yawa imam sabuni Allah ya masa rahama ya ce mana قال علي بن حسين ابن شقيق سمعت عبد الله بن المبارك يقول ناجي عبد الله بن المبارك yana cewa na'rifu rabbana fawqa sab'a samawat muna sanin ubangijin mu a burbushin sammai bakwai ala al'arshi istawa cewa akan al'arshi ne daidaita ba'inan min minhu khalqu yana wato halittunsa suna nesa da shi al'arshu fawqa samawat al'arshi yana burbushin sammai wallahu fawqa al'arshi Allah yana saman al'arshi ويقصد بقوله بائنا من خلقه واتو هنا نبي da cewa Allah ba'ina min khalqihi din nan ar-radd ala al wato raddi ne ga yan jahmiyya allazina yaqulun Allah fi kulli makan masu cewa Allah fi kulli makan Allah subhanahu wa ta'ala mutamayyizun an khalqihi kenan kana jin mutun ya fi kulli makan ka san me jahmiyya yawa ka san cewa ba ko da ka a masallacin ka gashi da gemu kaga ya dage wando kaga yana yana yin istiraha yana sa hannu a kirji to wannan kada ka dauka cewa fasalafi ne wannan kalmar da ya faɗa cewa Allahu fi kulli makan bi zatihi ya riga ya tabbata ma dan bid'a ne shi ina fatan gani dan wani zai rubuta to aka baka Allah yana fa istiraha shi ya dauka istiraha daga zara an gaba istiraha ya zama salafi ana iya samun ba ash'ari yana istiraha ana iya samun ba ash'ari yana sa hannu a kirji ko ka san a Najeriya ma asali wanda fara sa hannu a kirji su baye ne da can akwai wani fitina wanda aka yi ana kiran fitinan yan kabulu wanda yan kabulu sun zo sun tarar da yan sadalu asali a Najeriya sakin hannu ake yi daga baya sai ainihin Ibrahim Ibrahim ya sai shigo Najeriya yana shigowa Najeriya sai ya shigo da kabulu a lokacin nan duk gaba ɗaya malaman najeriya suna kafirta da tuwon ta gabalu Tun mutumin da ya haka kafiri ne kawai su kan su su bayan ibrahim yas ya zo ya kawo maganan kabalu har ya wallafa littafi akan kabalu da sadalu ya yi rarji ya tattaro hadisai wanda suke nuni akan cewa manzo Allah ya sa hannu a girji ne sai Ibrahim Yas bayan ya tattaro hadisan ya wallafa littafi sai ainihin nasiru kabara shine jagoran kadiriya lokacin shi kuma sai ya yi littafi ya yi raddi a gare shi yana tabbatar da sadulu abin ya zama rikici har ya zama to duk mutumin da ya sa hannu a kirji ba a bashi aure dan kabalu ne ba a bashi gida ya zauna dan kabalu ne kafiri ne sai mage ne duk da muke yara mun san da wannan ina akwai wake wakan da wake da ake ba dan kabalu ke mage cewa dan kabalu in ya mutu ka je ka binne in an binne shi ka tona kabarin ka ga ya zama je mage lokacin bala'i ya yi bala'i ana sun zubar da jini ba a sallah tare da juna to a lokacin nan ibrahim ya ya ce duk mutumin da yake da hadisi guda ɗaya na sallar zai ba shi library ne shi tun da yin magana a lokacin har zuwa yau ba wanda ya kawo hadisi sallar guda ɗaya nan farki ce tsakanin sufaye da sufaye a lokacin lokacin nasir kabala shi ne kaman shi ne mai matsayi kaman na inyar. shine jagoran qadiriyya gaba ɗaya na Afirka shi kuma Ibrahim ya shine jagoran Tijaniya aka ta rubuce rubuce ana ana ta kafirta wasu ma su kafirta juna ma kan matsalan kabalu to zuwan ahalus sunna abin ya rau hmm. zuwan ahalus sunna suka suka suka tabbatar da sanya hannu a kirji shine asali sa'annan kuma suka ce amma ba za a kafirta juna akan shi ba hmm. sai abin ya ɗanyi sauki ina ba gane za ka kada ka yi tsammani sai asali yan tijaniya abalu suke yi kuma yan kadiriya sadalu suke yi wannan shine asali kamar haka yanzu ka duba yan tijaniya, ma yanzu kuma sadalu sun saba ma ainihin shehu amma rubuce-rubucen da shehu ya yi gaba ɗaya shehu ibrahim ya san bai sake hannu gaba ɗaya an gane ku? Hmm. to shi gaga sake hannu a irji istiraha duk suna da kyau sunna ne barin gemu duk suna ne amma kar ka dauka cewa su ne kawai duk mutumin da yake da su shine ahlus sunna ko da yana da wasu miyagun aqidu ana iya samun mutum yana da duk wayannan sifofi gaba ɗaya amma dan bid'a ne shi kullu rabu, yawwa fa makhluqatihi laysat fi shay'in min zatihi wato halittunsa ba sa cikin wani abu daga cikin zatinsa wala zatuhu fi shay'in wala zatihi fi shay'in min sannan zatinsa baya cikin wani abu daga cikin halitta Allah daban halittarsa daban ta'ala Allahu amma yaqulu adh-dhalimuna 'uluwan kabira Allah ya daukaka daga barin abinda azzalimai suke faɗa da wata mai girma qala rahimahullah lokaci ba wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh malaba gumi eh shi malaba gumi lokaci ka san asali asali malam na bangaren kadiriya ne asali asali malam dan kadiriya ne a gani kuma ya yi karatu wajen nasiru kabara to daga baya ne malama gumi allah ta'ala ya sanya ya zama to gora na salafiya na bata gane amma da malam mukaddami ne mana kadiriya ku da shi yasa ya samu wannan sakin hannun ne ta bangaren wannan matsala din ɗan kadiriya da masu ke sakin hannu ɗan tijaniya kuma suke za hannu a kirji na bata gane wannan to kasancewan tuwa da yi da wayannan ɗan kadiriya a wannan lokacin shi yasa mai magana sakin hannun nan amma kuma kaga daga baya malam ya zamanto ya ce duk abin da ya inganta da shi zai yi aiki ku fahimci ko kuma kowane mutum ana iya samun dacewa a gare shi kuma samu mai kuskure amma ya ba da gudunmawa mai tsoka wajen fahimtar sunna duk mutumin da ya fahimci sunna a najeriya ba zai taɓa manta da wannan dattijo ba kuma duk wanda ya fahimci sunna ba zai dine ma wannan dattijo addu'a ba saboda shine ya cire tsoro da a ce matsoraci ne wallahi da ba zai iya ba lokacin duk mutumin da ya fito ya ce zai yi sunna kusan in ma a bakin ransa ko a ce masa barazana barazanan kisa barazanan sai an masa asiri barazanan rayuwarsa ba za ta yi kyau ba amma wa Allah nan haka ya dage ya dage wani lokaci idan an je taro haka za ta taru duk sufaye su zage shi tas shi kadai su zazzage shi su wulakanta shi amma a haka ya tsaya daram ya ci gaba da dawon sunna har gashi yanzu masha Allah mutane sun yi kyakkyawan fahimta ga sunna ta hanyar wannan bawan Allah kwarai da gaske eh wani ne eh, akwai sunayen littafan na amma ba zan iya kawo su ba yanzu gaskiya ina ma da guda daya akwai rafol malam ko akwai rafol malam amman kaba da warafa an bi sayyidil anam na ibrahim ya suke nan to kuma akwai nasir kabar wanda ya kan sadir sunan shi na manta ya kawo ya kawo duk su masu masu magana sadalu suna da a duk wancan hadisan da na kabarin sai su koma ga asali sai sai asali dama hannun mutum a suke <laughs> shi ne sai sai al huwa asal duk wannan hadisin da ya zo kan kabarin ka san dabarar da suka za a fashi duka sai su ce to shi gina sai a koma ga asalin ɗan adam dama hannun shi a suke shi ba su da hadisi ko ɓaya ɗaya na'am to ga yana da kyau ɗaliban ilimi a samu wayan lalle tabar sai a yi mukarana a ga irin yadda ake taiwa juna raji na'am eh Mutsalawar fikiyu? Kamar ya? ban gane ba ai shi akida gashi ba gashi an rubuta ba yanzu in kaga wannan akida gashi nan kaga wannan akida sabanin wannan ba ka tashi kenan ba ai malaman malaman akida sun yi rubutu akan akida mana kuma sun bambanta akida mai kyau da mara kyau a ga littafai kala kala yanzu littafin da bai karanta duk ba su bane yanzu su wannan mukarrara da ake karanta duk akan mai ake ake yin su akan akida ne sannan ka zo ana ta tafiya a zo kitabun tauhid kashi shi ba ta bi tauhid aka tafi aka tafi aka tafi zuwa ga har zuwa littafin da muke karantawa yanzu ai duk malamai sun yi rubuce rubuce duk duk abin da kake bukata kan akida har an gama bayanin shi bare da gaske na'am dabbaka sunna eh ai ka ga littafin wannan rafawar malafin in ka karanta wannan ai sai ka ɗauka wannan bawan Allah wanda ya rubuta ka ɗauka kawai su salabi ne an gane to amma ka shiga wasu littafai shi kuma sai ga gaba ɗaya ya rubuta duk wa'annan abubuwan da ya rubuta an gane haka irin wannan dan mutum ya dan daba sunna suna wasu wurare ba shine alama ba babban hanyar gane ba salafi tauhidi aqida idan ka ga mutum yana ba bada ihtimami janibin tauhidi to ba salafi ne amma kaga mutum bai cika magana kan wannan matsala ba to gaskiya ba za ka iya fahimta aqidar shi ba eh wa alaikum salam idan mutum ya yi sai ya yi mai idan mutum ya dago daga ruku to malamai sun yi gwajin fahimta wasu na ganin cewa in ya dago daga ruku ya saki hannu wasu na ganin ya mayar da hannu a girshi a girshi a gane amma ibn baz ya bada fatawa cewa abin da ya fi dacewa a sanya hannu saboda an ce annabin yana tsaye yana sanya hannu a girshi a gane in yana tsaye yana sanya hannu a girshi a ga mutum ya dago daga ruku ai a tsaye ki zai sanya hannu a girshi eh Thank you. wani na tambaya wai ya tabbata cewa malamin gumi ya samu fahimtar sunna ne wajen su shekul albani da zubin bas za mu iya cewa wato ba za mu ce bin bas kai tsaye ba amma dai ya samu tasirantuwa da saudiya ya samu tasirantuwa da saudiya wajen wajen ainihin fahimtar aƙida da kyau domin duk mutumin da ya san malam a da za ga cewa yana amfani da aƙida ne na asha'ira wani lokacin yana yaƙi da sufaye din yana fada da sufaye yana fada da da shirka da sauransu amma kuma aqidan asha'ira ne to a hankali a hankali a hankali ya fara mu'amala da Saudiya ina ganin littafin da ya fara shigowa da muka sani a lokacin nan da ya shigo da shi kitabun tauhid ya shigo da shi daga baya aka samu fatawul masjid aka sa kitabun tauhid a gidan malam aka sauki aka sa fatawul masjid aka sauki aka sa tafsirul aziz aka sauki a hankali hankali kaga karance karance na littafin sai suka canza tunanin malam daga ash'ariyanci ya koma salafanci na shi da kanshi ma a cikin karatun shi na ashba wata ya faɗi wannan magana ya ce da can yana bin mazhaba ne na ɓata mazhaba a sha'ira, sai Allah ya nuna mai aqida na magabata an fahimci wannan ko to da can zaka iya fahimtar wannan cikin sauki dauki tafsirin shi na da in kana da tafsirin malam na farko wanda ya fara da azhan ka duba cikin layi wa sifat daga duk aqida ashayira yasa wajen yadullahi yana tawilin shi wajen waja rabbuka yana tawilin shi akwai inda ya rubuta munazzahun anil makan munazzahun anil makan muna muqabala da wannan bid'a anan tunu wala muna muqabala lokacin nan muna tattaunawa da gare shi sai ce mana ai malamin aqidan shi aqida ne na irin na sha'ira shi ma ya yadda Allah baya ko ina an gane to lokacin hankalinmu bai kai ba sai muka karyata shi da muka karyata shi sai ya dauko tafsirin to mu wanda muke da shi wanda ya riga ya gyara din ne sai ya dauko ce gashi nan a cikin tafsirin malam ya rubuta muna zuba ga girgiri na mala din ne ya rubuta haka din da sauran haka an gane sai muka fahimci marhala marhala na tafsirin malami yana yi yana gyara yana yi yana gyara har Allah ya dauki ransa ku fahimci wannan yi. to na da a sha'ira ne daga baya yana ta gyarawa ya mai da shi na salafiya daidai gwargwado duk da akwai sauran gyare-gyare wanda wani bawan Allah shi ma ya yi wasu gyare-gyare da haka kan aƙida ɗin da wasu abubuwa amma dai malam ya gina tafsirin sa ne akan manhaji na salaf na fatan gane wannan amma bai karasa gyaran su ba har Allah ya ɗauki ransa. akwai wani gyara wanda ƙungiyar izala ta bayar ƙarƙashin jagorancin balalau ya bayar an buga wani wani rabin azhan wanda wani aka ba wani dalibi ya yi aiki wajen shekara bakwai wajen shekara bakwai yana aiki a kan littafin kuma ya tsaya ya ya gyara a tafsirin ya mai da tafsirin sosai akan manama mazhaba na salaf duka hatta wajen da yake da alaƙa da dawowa annabi isa sai da ya gyara sai da ya gyara akan ya kawo nasiha ibn bas ga ainihin malam lokacin da malam ya ya fadi wannan magana din ya kawo ya sa wannan wasiqa ibn bas ya manna a wajen a gari kaga wannan ya nuna ahlus sunna su ba sa asubanci, malamin mu ne shi muna ma shi idan ya samu zalla ba a goyon bayan zalla amma yana nan da daraja a wajen mu ba ta gani ba za mu ce babu zalla ba sai dai mu ce mun tabbatar mutumin kirki ne mun tabbatar malamin Allah ne mun tabbatar mujaddidi ne mun tabbatar yana aiki ga ya aiki ga musulunci da kyakkyawan manufa ya rubuta littafin to kuma kowane mutum ba mutumin da ya cika ɗari ko to wannan shine Allah shi cikansa eh shi kenan ko to subhanaka wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk